'yan ƙasa da hukuma. Wallahi idan ba san juna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Mu masu tafiya mu je mu doko mun je ba mu zo mun ji daɗi ba manomi kuma ba za su ji daɗi ba. Alhali albasa in ya wuce kwana uku cikin mota zuwa fudu biyar ko oh, ya zan wani abu daban kuma. Abin ya yi kamari zai shafi talakawan da su ba su san hawa ba su san sauka ba. Yanzu maganan da nake yi fa fara wannan abin inda pricing albasa bai kamata ya kai ba ɗaya ya kai wannan wuri mummunan tasirin dambarwar diflomasiya tsakanin jamhuriyar Nijar da takwarata jamhuriyar Benin a kan 'yan kasuwar Ghana da ke hada-hadar cinikayyar albasa daga Nijar ɗin shine mu na yau a dakacin mu. Fitina barci ta gaba ta fita, Allah wadaran mai ta da waɗanda suke da da ta. haka nan da waɗanda ka kawo ta Allah ka gare mu da tashinta. Madalla, masaure dambarwar diflomasiya na ƙara taɓarɓara alaƙa tsakanin ƙasar Nijar da jamhuriyar Benin, musamman lamuran da suka shafi shige da ficen jama'a da kayayyaki. Bayan da ECOWAS ta janye takunkumi kan Nijar. sai kasar benin ta buɗe iyakarta da nijar din amma sai ita jamhuriyar nijar din ta ki buɗe ta ta bodar saboda abin da ta kira dalilai na tsaro a gefe ɗaya kuma ƙasar china da nijar ɗin na da yarjejeniyar safarar mai daga jamhuriyar ta nijar zuwa can china ta hanyar jirgin ruwa da zai rinka sauka daga tekun benin dalilin haka ne china ta gina bututun mai tun daga jamhuriyar ta nijar ya ratsa ta cikin jamhuriyar benin zuwa gabar teku to amma da yake jamhuriyar nijar ta ki ta buɗe iyakarta sai benin ta toshe bututun man tana mai cewa ba za ta lamunce jamhuriyar ta nijar ta yi amfani da ƙasarta da tekunta ba wajen safarar mai zuwa china muddin jamhuriyar ta nijar ba ta buɗe bodarta ba Wannan al'amari dai na haifar da tseko ga kasuwancin albasa a Ghana, kuma ya sanya farashin albasar na ƙara hauhawa a can ƙasar. Kashi saba'in zuwa ɗari dai na albasar da ke shiga cikin ƙasar ta Ghana ana safarar ta ne daga jamhuriyar Nijar. A halin yanzu dai manyan motocin dakon kaya na Ghana da wasu ƙasashe makwabta da dama makare da albasa daga Nijar na can kan bodar tsamiya wato kan iyakar Benin da Nigeria. hanyar da suke bi yanzu a sanadiyar rufe iyakar kasar benin da jamhuriyar nijar abokin aiki idris abdallah bako ya bibi wannan lamari kuma ya haɗa mana rahoto kan mummunan tasirin da wannan dambarwar diplomasiya ke yi a kan 'yan kasuwar Ghana da kuma manoma da ke noma albasa a jamhuriyar Nijar. Dillalai da masu jigilar albasa daga Nijar zuwa Ghana na kokawa kan yadda ake riƙe motocinsu dauke da albasa ɗaya daga cikin iyakar Benin da Najeriya. Hakan ya sa suna asara da yawa kuma ya sa tsadar albasa na ƙara hawa a Ghana. gabanin juyin mulki da aka yi a Nijar motocin albasar na bi ta iyakar Benin da Nijar ne amma sabili da tsamin diflomasiya tsakanin kasashen biyu yasa suke bi ta cikin Najeriya sai su bullo ta wannan iyaka ta tsamiya sannan su shigo ta arewacin Ghana kamar yadda Alhaji Hussein Ali wanda aka fi sani da ECOWAS shugaban kasuwar albasa da ke Dominasi a yankin Accra ya ce a farko muka biyo da kaya muna zo mu bi Nijar mu bi Doso zo mu bi Gaya mu shiga Benin to yanzu a dalili Nijar da Benin da yake tsakanin Siriya ba wannan hanya iko ta like. Yanzu ko ka doka kaya da Nijar hanyar da za ka yi ka bi sai ka bi har Sokoto. In ka bi Sokoto har ka zo ka bi Jega. Daga Jega sai ka zo ka bi Benin. In ka bi Benin ka zo ka bi Togo. Sannan ka samu ka sallaka ka gana. Alhaji Hussein ya kara da cewa. Mu masu tafiya mu je mu doko. Mun je ba mu zo mun ji daɗi ba. Manomi kuma ba za su ji daɗi ba. Su kuma suna noma suna jiran mu mu zo mu doka su mu ji daɗi. Ka sinan dai bai yi ba. in ka je ka doka kafin ka zo alhali albasa in ya wuce kwana uku cikin mota zuwa fudu biyar oh ya zan wani abu daban kuma da manya da shugabanni kasa da kasa da Niger da Benin da Nigeria don Allah su taimake mu mu masu tafiya mu doko kaya ga manome mu samu jin daɗi manome kuma su ma su samu jin daɗi manyan Ghana muna neman taimakon su da yanzu albasa 800 muke sai da kwanan ga saboda an tare motocin ga kwana uku kawai tare wanda aka yi kwana uku uku zuwa biyar ga albasa 1005 ake sayarwa. Jami'in hulɗa da jama'a na ƙungiyar dillalan albasa na Ghana al'umar wanda aka fi sani da alfari ya yi kira ga hukumomin ƙasashen Benin da Nijar da ma na Ghana da su taimaka a samu sulhu. Shugabanninmu na tsakanin Nijar da Benin mu ya kamata su tuna mu talakawansu ne to kuwa ya kamata su tausaya muna haka mu kuma ya kamata mu girmama musu akan haka muke roƙo gare su su taimaka bambancin da ke tsakanin Nijar da Benin abinda ya hada su ya fi abin da ke son ya raba su don abin da ke son ya raba bai taka kara ya karya ba da kuma har yau shugabanninmu na nan ƙasarmu na ghana su kuma ya kamata su sa baki cikin abin da ke tafiya domin in abin ya yi kamari zai shafi talakawan da su ba su san hawa ba su san sauka ba yanzu maganan da nake yi fara wannan abin inda pricing albasa bai kamata ya kai ba ɗaya ya kai wannan wuri harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara A gefen wani taron addu'ar zaman lafiya da kwanciyar hankali ga al'ummar Nijar, wanda sarkin buzaye na yankin Accra, sarki Fusaini Adamu Wala mai lakabi na Madina ya shirya, ya ƙara muryarsa da samun jituwa tsakanin ƙasashen yadda za a samu gudanar da kasuwanci ba da matsala ba. Aikin mutanenmu da ke nan kasan Ghana, kama aikin albas masu aikin timbana nan, masu aikin gishiri, masu aikin itace, masu aikin ada abinci da sauransu ya affect da dama kuma ya affect economy in Ghana in a way shi samu da saboda shi muka tada wanga taro saboda a zo mu sa roko ba mu da abin da za mu offer Nigeria at least addu'a shi ne makamin musulmi shi sa addu'an mu zai sa kila sakiya ya zo kila kuma fahimtar between niger su samu haɗin kai da zai kawo saura da kuma benin da sauran gari shine damuwanmu na yi ƙoƙarin ji ta bakin wani jami'i daga ma'aikatar cinikayya da masana'antu akan wannan batu amma ta ci tira sai dai tsohon jakadan ghana a ƙasar masar kuma mai sharhi kan hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa ambasada laftanar kanar umaru sanda ahmad a hira da na yi da shi ta wayar tarho ya ba da shawara kamar haka kamata ya wuce kuma sai ya so ya shiga hannun su tanka. Eh, gwamnatin Ghana ce da ta bi bayan kofa ta ne ta ba da yin Ambasada Umar Sanda ya ce dambarwar diflomasiya tsakanin Nijar da Benin ya wuce ECOWAS sai dai kungiyar AU ta sa baki domin Nijar ta fice daga ECOWAS kuma ya kara da cewa ya kamata hukumomin Ghana su shiga cikin lamarin ta hanyar diflomasiya su tattauna da hukumomin Benin yadda motocin Ghana za su rika wucewa ta kasar su a cikin sauki. To da fatan hukumomi da waɗanda abin ya shafa sun ji koken waɗannan 'yan kasuwa kuma za su ɗauki matakin gaggawa. Masu saurare ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Idris Abdallah Bako, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar neman samu. sai za a ido a wajen damu me ya ni ta biɗar ilimi shine manufar mulkin kanmu